هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلوب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أمواء مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin gari dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na laraba wanda yau biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da biyar ga watan ko miladiya 2025 muna cikin sura ta 50 suratul qaf an taso ajiya lokaci bai ba mu daman ƙarƙare bayani ba Allah subhanahu wataala ce wa uzlifatil jannatu an kusato da aljanna lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah ghayra ba'idin ba tare da nisa ba hadha ma tu'adun wannan shine abinda ake yi muku alƙawari li kulli awwabin hafiz ga dukkan mai mayar da lamari zuwa ga Allah mai kiyayewa man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala a boye waja bi kalbin munib kuma yazo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah udkhuluha bi salam ku shige ta da aminci zalika yawmul khulud wancanan ka shine wuni na dawwama lahum ma yasha'una fiha suna da dukkan abin da suke so a ciki a cikin ta waladaina mazid kuma akwai dadi a wajenmu mu mun fara bayani akan faɗin Allah man khashiyar rahmana bil ghaib wanda yake tsoron Allah subhanahu wata'ala a boye mun yi bayani cewa ko dai ana nufin halin kasancewa su ba sa ganin Allah amma kuma suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a wani wuri suke keɓe ɗan adam baya ganin su amma kuma suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ko kuma a'a suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala halin kasancewarsa ba su taɓa ganin zatinsa ba. To, anan idan muka duba a larabci akwai alkhaufu da kuma alkhashiya. Nan sai aka ce man khashiyar rahmana, ba ce man khafar rahmana ba. suka ce wala'alla abinda ya sa aka yi amfani da alkhashiya domin ita alkhashiya shi ne jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ilimi. Allah ke cewa inna ma ya shallaha min ibadihil ulama, kaɗai wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su ne malamai. Kenan idan aka ce khiftu min kaza ko khafa kaza. ya ji tsoron kaza ba wai lallai ta hanyar ilimi ba kawai dai wani tsoro ne ta hanyar kada mutum ya cutu mutum za a ce khafal aqrab khafal asad khafa kaza ya ji tsoron kunama ya ji tsoron zaki ya ji tsoron kaza to wannan mujarradin tsoro ne domin hatta yaro akan ba shi tsoro da wani abin da bai ma san wannan abin ba kwata-kwata yanzu idan ka ɗauki kalma ta dodo da wahala wani ya ce maka ya taba ganin wani abu shi dodo to amma dai kowa idan aka ce ga dodo nan sai ga yaro ya firgice ma yana kuka to kaga wannan sunansa alkhawfu ba sunansa alkhashiya ba to na sai aka ce man khashiyar rahmana wanda ya ji tsoron Allah mai jin kai tsoro ta hanyar ilimi da kuma sani to sannan anan sai aka zaɓi sunan ar-rahman ba a ce man khashiyallaha ko man khashiyal aziz ko ɗaya daga cikin sunan Allah subhanahu wata'ala ba ibn ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sai ce wala Allah an zaɓi wannan ar-rahman saboda ma'ana guda biyu ma'ana ta farko a nuna cewa shi wanda ya ji tsoron Allah a ɓoye yana sane da cewa Allah mai yawan jin kai ne yana sane cewa Allah mai rahama ne amma duk da haka bai tsallake iyakar Allah a lokacin da wani baya ganinsa ba wani zai yi amfani ko da akari da cewa ai Allah mai jin kai ne Allah mai rahama ne dan nayi dan laifi kaza ai ba matsala dan na dan tsallake iyaka kaza ba matsala to wannan sunan na rahman wannan sifar bata rude shi ba yaga cewa tunda Allah bai jin kai ne dan na dan ratse na shagwanda zan iya dawowa bai yi wannan ba saboda haka wannan sunan ma sai dada masa jin tsoron Allah saboda yana son rahmar Allah subhanahu wataala ma'ana ta biyu kaman kuma ana yin mahangurba ga mushrikan qurayshawa tunda su ba su yadda da wannan sunan ar-rahman ba wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man-rahman ba su yadda da sunan ar-rahman ba shi yasa kaman yanda muka ambata a baya a sulhun hudaybiya da sayyidina ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce ba san wannan ba sai dai ka rubuta abin da muka sani bismikallahumma amma ar-rahman ar-rahim su ba su san wannan ba to anan da aka ce man khashiyar rahman bil ghaib ana nuna waccan aljanna dan ashe aljanna da wannan sunan da kuma anan wannan sunan kamar ana cewa kenan ku an haramta muku ita sakamakon inkarin wannan sunan na Allah to a bisa wannan ma'anar ta biyu za mu ci hatsarin inkarin sunan Allah ko sifar Allah da za ka ce ka yadda dukkan sunayen Allah gaba ɗaya amma akwai wani suna wanda kai baka yadda da shi ba to wannan ya rushe duk wanda ka yadda da su din da zaka ce ga wata sifa ta Allah ka yadda da ita amma baka yadda da wata ba to har yanzu dai kana ruwa tsundum baka samu fitowa ba shi ya sanya ƙaryata manzo ɗaya daga cikin manzanni ƙaryata dukkan manzannin Allah ne subhanahu wataala shi zaka ce kazzabat qaumu nuhin mursalin ba ce mutanen nau sun ƙaryata manzo ɗaya sai ka ce al-mursalin kazzabat adun al-mursalin kazzabat samud al-mursalin kazzabat qawm lut al-mursalin kazzaba ashabu laikata al-mursalin duk haka Allah subhanahu wataala ya jero kowanne sai a ce sun ƙaryata manzo manzanni kowanne a ce sun ƙaryata manzanni tare da cewa manzo ɗaya ya je suka ƙaryata shi to kenan ashe duk abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa ba za ka raba ba shi yasa mu musulmi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba da musulmi zai ce ya yadda da dukkan manzannin Allah amma banda manzo wane ko annabi wane to wannan imanin da sauran ba zai masa amfani ba kaman ya karyata sauran ne baki daya shi yasa muke cewa ga duk masu da'awar wani addini su ce sun zaɓi wani manzo sun yadda da shi ko wasu manzanni sun yadda da su amma ba su yadda da wani ko wasu ba to imani da wancan ba zai musu amfani ba akwai wanda zaka samu suna addinin sun yadda da annabi Musa amma in ba annabi Musa ba ba su yadda da sauran annabawa ba kaman addinin me kaman addinin Yahudawa to zai mu ce wannan imanin da annabi Musa ba zai ba su lasisi shiga aljanna ba ba zai hana su shiga wuta ba kamar masu addinin nasara wanda su kuma sun yadda da annabi isa wasunsu sun yadda da annabi musa ma'ana annabawa biyu wasunsu kuma sun yi iktisari akan annabi isa shi kadai ba su yadda da wani annabi wanda ba shi ba to sai mu ce imaninsu da annabi isa ba zai ba su lasisi shiga aljanna ba kuma ba zai hana su konuwa da wutar allah subhanahu wataala ba allah ka datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ke ta man khashiyar rahmana kuma anan sai aka kawo man wacce take na kira ce wanda ba sai dan gari ba ba sai dan kauye ba ba sai babban mutum ba ba sai karamin mutum ba ba sai wayayye ba ba sai gidaje ba in dai kai imani da wannan abin da aka faɗa to ka shigo a cikin lissafi man khashiyar rahmana bil ghaibi waja abi kalbin munib ya zo da wata zuciya mai mai da lamari zuwa ga Allah to cewa waja abi kalbin shi ya nuna cewa ya faro da nagarta kuma ya kai gaci da nagarta ta iya yiwuwa wani mutum mutumin kirki ne a shekarun farko-farko a ƙarshen rayuwarsa sai dai kash can lokacin da rayuwar ta ƙare sai zuciyar ta lalace ya zamo ba mutumin kirki ba zuciyar ta dagule ta karkace to wancan imanin da nagartar ta farko ba zai masa amfani ba shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya hikaito faɗin annabi Ibrahim yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ran da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya zuciya gyararriya malamai suka ce zuciyar da tauhidi ne a cikinta zuciyar da babu bidi'o'i ko shirka a cikinta zuciyar da ba ta kullata da gaba da ƙiyayya wannan shine alƙalbus salim zuciya gyararriya zuciya tsaftatacciya to kenan da aka ce wajen abi kalbin munib har Allah ya karbi rayuwarsa zuciyarsa lafiyayya ce wannan kuma zai nuna mana dan uwa kayi kokari zuciyarka ta zamo gyararriya manzo alaihi salatu wasalam ya faɗa mana yana cewa ala inna fil jasadi la mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wahiyar kalb ku saurara a cikin jiki akwai wata 'yar tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci kamar mai tambaya ya tambaya wata tsoka ce manzo alaihissalam ya ce ala wahiyar kalb wannan 'yar tsokar ita ce zuciya in zuciya ta gyaru to dukkan jiki zai rusuna shi ma ya gyaru in zuciya ta ɓace to dukkan jiki ya zamo fasidin taba'un laha ba tacce ne domin bi ainihin ga zuciyar shi yasa mun ambata a wannan sati manzo alaihi salam yana cewa Allah baya kallon jikunkunan ku ko surar jikinku fari ne kai baki ne kai dogo ne kai gajere ne kai sirri ne kakkaura duk wannan baya gaban Allah wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum zukatanku da ayyukanku su Allah subhanahu wata'ala yake kalla Allah ka gyara zukatanmu to sai yake cewa wajen abi kalbin munib yazo bai mai da lamari zuwa ga Allah udkhuluha nan akwai alqaulul muqaddar yuqalu lahum udkhuluha za a ce da su ku shige ta ita waccan aljannatun da aka ambata udkhuluha bisalam ku shige ta da aminci ko dai ka ce wannan ba'un ɗin ba'ul musahaba ba'un ce da take nuna abokantaka da kuma gwamaita ma'ana ku shiga aljanna da aminci wannan amincin ya kai ɗan uwa ka bashi ma'ana mai faɗi aminci daga duk wani abin da zai ɓata rai aminci daga kowace irin damuwa ma'ana ka shiga aljanna ko ko ku shiga aljanna da amintuwa daga rashin lafiya ko mura ba za ka yi ba aljanna ballantana zazzabi ballantana wani ballantana typhoid ballantana ballantana duk wani abu mai suna rashin lafiya a yi kwana da shi sannan ku shiga aljanna da aminci ko in aminta daga tsufa ba wani wanda zai zamo ainihin tsoho shi yasa wata gyatuma ta zo ta ce yi man addu'a na shiga aljanna sai ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta tafi tana ta rusa kuka aka ce me yasa me ki ta ce ma'aikin Allah ce ba zan shiga aljanna ba aka faɗa manzo Allah ce ku kirawo ta ta dawo yace ina nufin ba za ki shiga kina tsohuwa ba Allah ya ce inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abukara saboda ka ba maganar tsufa sannan babu maganan wata bukata wadda za ta tsaya ma a gaba an ce wai ana tausiri ana cewa aljanna akwai komai da komai wanda tije ya ce ba maganin cefa ne aka ce ba cefa ne ya ce to alhamdulillah to kenan aljanna babu maganin cefa ne eh bi salam dukkan abin da ya amsa sunan aminci to ya shigo a cikin wannan sannan ba ku shiga ku dan dana ku fito ba in kun shiga kun shiga kenan kun amintu daga wannan wannan shine ma'ana ta farko wasu suka ce a'a udkhuluha bi salam ku shige ta kuna masu cewa assalamu alaikum ma'ana kuna masu ambata kalma ta aminci wasu suka ce udkhuluha bi salamin minal mala'ika ku shiga aljanna kuna masu dacewa da sallama ta mala'iku, wal mala'ikatu ya dukuluna alaihim min kulli ba, salamun alaikun bi masu bardun ba ne ma'ukumar dar, ta ko'ina mala'iku suna yi wa yin aljanna sallama suna cewa aminci ya tabbata gare ku, farin ciki ya tabbata gare ku madalla da wannan ƙarshe da wannan gida na ƙarshe. Wasu suka ce, A'a, aminci ne ma kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala. Salam qaulan min rabbir rahim Allah subhanahu wataala shi da kansa zai yi ma 'yan aljanna sallama magana ta girma ai ko yanzu aka ce wani babban mutum ya gaishe ka ya ko hannu kuka yi ma ba za ka so a ɗauki hoto ba a ce gashi sun shi da wani suna gaisawa to ballatana a ce ya kira ka ta waya ya ce wane ne eh to dama kiran ka ne in gaishe ka sai ka ce ina ma na yi rikodin a ji muryar sawa da ɗai da kansa ya kira ne wai don mugaisa za ka ji a garin waye fika to balantana a ce rabbul izzati subhanahu wa ta'ala ya yi maka sallama kaga shi ne ƙarshen farin ciki da jin daɗi to duk wannan ma'anonin za su iya haɗuwa ga baki ɗaya ba wanda za a kore domin duk wanda muka ambata aya alƙur'ani ta riga ta ambata shi aljanna ba bakin ciki babu damuwa duk wani abin da zai so sarai babu kaga an samu aminci ta ko'ina sannan mala'iku za su yi mutum sallama sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shi ma zai ma yan aljanna sallama kaga kenan aminci ta ko'ina to nan da aka ce bi salam duk wata kalma da za ka faɗa to salam ya ƙunshe ta shi ya sanya assalam ya zamo assalamatu min jami'il afat shi yasa Allah da ya ambaci annabi haya sai ya ce me wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma saboda haka saboda haka sai yake cewa udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud wancananka wannan shine wuni na dawwama har abada wasu malamai suka ce ita wannan kalmar ita ce ma tafi shiga aljannan dadi domin duk dadin da ka shiga kana fargaba zaka tafi ka bar shi ko a dauke shi ya bakka to har yanzu dai akwai sauran rina a kaba bal mutumin da ya ɗana daɗi ya sukuce masa ya fi zama wa abin tausayi haka ne ko ba haka ba yanzu mutumin da ya saba kullum cikin ac kullum abu mai daɗi bai san garau-garau ba kullum ya ji ƙanshi ya ga kyakkyawa Allah ya kiyaye sai ya zama ko fanka inda yake babu sannan abinci sai ɗan abin da ya samu ya saba ya hau duk wani abu mai laushi ya kwanta to sai ya zama tabarma ma babu kaga wannan taskun da ya shiga ya dara na wanda dama shi akan tabarma yake kwana dama shi ba fanka dama shi duk abin da ya samu shi za a ci dama shi ya saba shi yasa manzo alaihi salam daga cikin addu'ar sa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik Allah ina neman tsarin ka daga gushewa ta ainihin ni'imarka Allah ka tsare mu to saboda haka sai aka ce zalika yawmul khulud wannan shine wune na dawwama idan kun shiga kun shiga kenan har abada babu fita sai dadi ma Allah sai ce lahum ma yasha'una fiha wato wannan an yi wa duniya mahangurba lahum ma yasha'una fiha duniyan nan baka isa duk kudinka ka duk wadatar kaka ce laka ma ta sha'u ba babu domin ko dai a inda kake babu abun ko da lokacinsa ne ko kuma a inda ake samun abin ne amma ba lokacinsa ba a yanzu akwai wasu 'ya'yan bishiyoyi ko na gida ko na jeji wanda yanzu lokacinsu ne za ka iya samun su ko a baka kyauta ko ka ɗebo da kanka ko ka siya da kuɗi To, amma kuma akwai abin da yanzu ba lokacinsa ba ne ba, komai kudinka babu shi. To, sannan kuma akwai abin da gashi nan available amma kuma cash baka da kudi. Ka yi kwafa, ka yi marmari, yawonka ya guda, amma ba kudi, kuma ba wanda zai baka. To, kaga wani abu kamar babu shi a wajenka, da shi da babu uwansu ɗaya ubansu ɗaya. To, ita kuma aljanna babu ko ɗaya. ga abun la maqtu'atin wala mamnu'a abun ba zai yanke ba sannan ba za a hana ka wannan abun a ce a yanzu ba lokacin sa bane ba maqtu'a a ce ya yanke babu shi mamnu'a gashi kuma a hana ka to aljanna babu wannan ko daya manzo alayhi salam a wani hadisi yake cewa dan aljanna zai yi sha'awar wani tsuntsu kawai sai ga ya fado soyayye a gaban sa eh ka taba cin dawisu sai dai kaga yana yawo yana bude jelarsa to amma aljanna da zaka yi sha'awar dawi so sai kaga shiga shi nan gasashe in ka ce soyayye kake so kaga soyayye inda faffe kake so gashi duk abin da kake so Allah bai toga ce komai ba lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan wani balarabe kauye yace ya ba aikin Allah yanzu idan na so ka ta fare ya gona ne noma zan samu kaji bawon Allah shi tun da ya saba da noma matsalarsa a je inda ba gona manzan Allah ya ce za ka samu ya ce kuma in yi noman manzan Allah ya ce eh ƙarashin hadithi manzan Allah ke cewa za a ba shi gona da shukar da fitowar shukar da nanatta da girbe ta dududu bai wuce kyautawar ido ba gabaki ɗaya wani daga cikin akwai hadithi da yake cewa yan aljanna lokacin da suke cikin aljanna kawai wani gajimare zai taso yana kadawa yana cewa ku faɗi dukkan abin da kuke so ku ganshi yanzu ku faɗi duk abin da kuke so a zubo maku wanda ga cikin magabata ya ce ni ku inda shiga aljanna da na ga wannan gajimaren ya ce me kuke so sai ce a zubo min yan mata kyawawa ma'ana wato kenan shi wanda shi da abin da ya fi tsaya masa a rai to saboda ka Allah subhanahu wataala dai yace lahum ma yasha'una fiha suna da dukkan abin da suke so a cikin aljanna to anan da aka ce ma ya sha'una ma ya sha'un tana da alaka da iya tunaninka da iya saninka haka ne ko ba haka bane baka isa ka so abin da baka sani ba duk abin da za ka ce ina son kaza ina fatan kaza to abin da dama ko ni ka taba ganinsa ko ka taba jin labarinsa ko ma ka taba ɗanawa amma yanzu babu to Allah ma sai ya kawo ƙari sai ce walladai na mazid to akwai ma ƙari a wajenmu abin da ba ku iya tunanawa ba me ake nufi da mazid wasu suka ce wannan abin da zai fassara shi faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake sifanta aljanna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun Allah yake ta babu wata rai da ta san abin da aka boye mata na farin ciki da jin dadi da annashuwa manzo alayhi salam da ya fassara wannan ayan ya ambace aljanna sai ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba a nan ido tun daga lokacin saukar wahayi har duniya ta tashi babu idon da ya taba ganin wannan wala udhunin sami'at kuma wani kunne bai taba jin labarin wannan dadin ko lagwadar ba wala khatara ala qalbi bashar kuma babu wata zuciya da taɓa tunani abin ya ɗanɗar su a cikin zukatansu manzan Allah ce babu wannan to kaga kenan wannan yana nuna mana kenan daga cikin mazid abinda wancan aya ta ambata da wannan hadisi dan aljanna zai yi duk wani tunani a wani hadisi za a ce mai aljanna ku yi buri ma'ana kowa ya kandamo abin da yake so kowa ya ce kaza kaza a zube masu mutum ya gani a sake cewa ku yi har a kure kowa sai Allah komai ya ji duk abin da muke so a yi mana to sannan kuma sai a zo ma 'yan adam da abin da ba su taɓa tunani ba ba su taɓa gani ba wasu malamai suka ce wannan ɗin haka ne to kuma zid na biyu shine an nazaru ala wajhil karim tozali da Allah subhanahu wata'ala wannan shi ya fi aljannar daɗi ga baki ɗaya ya inganta a hadithi ‘yan aljanna in Allah ya ni'imta su ya ni'imta su ya ni'imta su zai tambaye su akwai abin da ya rage da kuke so su ce ya Allah babu abin da ya rage komai ya ce ba kuwa bukatar ƙarin su ba bukatar komai ya Allah Allah sai ce to bari in ba ku abin da ya fi aljanna daɗi a wata riwaya sai Allah ce na yadda da ku ba zan yi fushi da ku ba to wannan shi fi aljanna dadi a wani hadithin ma Allah kuma sai ya yaye masu hijabi su ga Allah subhanahu wataala wannan shi yafi komai dadi shi yasa Allah ce lil ladina sanu husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna banda aljanna ma wa ziyada da ma ƙari akan aljanna shine ganin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah da ya so azabtar da kafirai sai ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun yace ku saurara su kafirai arna makiya Allah a wannan wunin dangane da ganin Allah an sha makace su ba za su taba ganin Allah subhanahu wataala ba malamai suka kidaya wannan daga cikin akuba mafi raɗaɗi a jiki a ce ba wa Allah ya halitce shi a duniya bai ga Allah ba yana mararin ya ga Allah kuma a je lahira bai ga Allah ba Allah kiyaye imamu shafi'i ya hujja da wannan aya ya ce wannan aya ta cikin suratul mutaffifin hujja ce akan cewa muminai za su ga Allah domin yayin da ya kange makiyansa ba su gan shi ba to kuma sai ya yi tajalli ga masoyansa ya zama ainihin sun gan shi Allah ka saka mu a cikinsu to saboda ka Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa na da yana mazi to a ran sai jingina abu sai wanda da yana mazi kuma a wajen mu akwai kare yanzu Allah ya kake kare shikenan sai gwamnan gari ko ciyaman ko wani mai hali mutumin kirki sai ya ce ma yaransa ku je ku sallami 'yan aikin nan ila aka zo aka ba ku dubu goma goma ko ashirin ashirin sai ya kira ku ya ce an sallame ku suka yi jinjina suka ce ranka ya daɗe koma ya ji an sallame mu ya ce to shi kenan mu da kanmu za mu ƙara muku wani abu ya za su ji ai wannan ƙarin na his excellency ya share wancan ya gama da wancan gaba daya to sai Allah ya ce waladaina mazid a wajenmu akwai wani ƙari kuma sai a kawo shi da na kira wani ƙari wanda yake na musamman wanda ba kwa hasashen za a iya ba ku wannan Allah ka azurta mu da wannan ƙari a nan a tafsiri Allah subhanahu wata'ala yake cewa uzlifatil jannatu yace qurribat an kusato da aljanna lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah makanan wani bagire ghayra ba'idin ba mani sanci ba minhum daga gare su fa yarawnaha za su ganta wa yuqalu lahum kuma a ce da su hadhal mar'a wannan abu da kuke gani matu aduna abinda ake yi muku alkawari ne yace bitta'i a ce tu aduna wa qur'a bil ya' ibn kafir al-makki ya ce ma yu aduna dan an ce lahum ma yasha'una to su wa'ancan hum din ma yasha'una sunna wato an karanta kenan ma yu aduna kitab al'akhira za a faɗa masu wannan abin da ake masu alkawari ne a lahira likulli awwabin shi ne ce raja'in ila ta'atillah mai saurin komawa zuwa ga biyayya ga Allah fi duniya a duniya wannan gabar suka ce a wato wanda yake shi awwab dan adam ba masumi bane ba da yayi laifi sai ya maza maza ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da tuba da ainihin nadama da kuma rusunawa zuwa ga Allah kenan wannan mai zai nuna mana tunda ni ba masumi bane kai ba masumi bane to ya zamo daga cikin sifofin mu kana yi wa Allah laifi to maza maza ka shiga nadama ka dinga tuban ma Allah ba za ka ce to yanzu sai gobe ko jibi ko lokaci kaza ba goben da jibin ba naka bane ba ba lalle bane bai zama ainihin kakai to saboda haka sai ke cewa awwabin shine raja'in ila ta'ati Allah fi dunya hafizin mai tsananin kiyayewa yace hafizul li hududillah mai tsananin kiyaye dokokin Allah mun fada ajiye wannan hafiz kabata ma'ana mai fadi mai kiyaye dokokin Allah mai kiyaye haƙoƙin mutane mai kiyaye dukkan gabbansa gabban nan namu kiwo aka bawo hannayenka ƙafafuwanka bakinka idanka kunnanka zuciyarka duk wannan gaɓoɓin kiwo aka baka su ba a so su je su yi ɓanna sannan kuma ba a so su rame da yunwa ma'ana kada ka bari su tsallake duk wata doka ta Allah subhanahu wataala sannan kuma kada ka hana su haƙƙinsu da ya zama musulunci ya ba su Allah ka datar da mu to sai yake cewa man khashiyar rahman bil ghaib shine khafahu wa lam yarahu yaji tsoron Allah bai taba ganin Allah ba waja'a bi qalbin munib yazo da zuciya mai komawa muqbilun ala ta'atihi wacce take fuskanta zuwa ga bin Allah wa yuqaru lil muttaqin aidan kuma za a fada wa masu jin tsoron Allah a ce udkhuluha bi salam ku shige ta da aminci ay salimina min kulli makhufin kuna amintattu daga dukkan abin tsoro aw ma asalani kugo ku shiga tare da kalma ta sallama ai sallimu ku yi sallama wadkhulu kuma ku shiga zalika al-yawm yace wannan wuni allazi hasala fihi dukhul wanda wannan shiga ta kasance a ciki yawmul khulud shine wuni na dawwama ad-dawamu fil janna wato zama na dindindin a cikin aljanna malamai suka ce wannan da aka ambaci hulud dawwama an nuna cewa waccan aya da Allah ya faɗa ta aljanna yake cewa khalidina fiha la yabghuna anha hiwala yan aljanna madawwama ne a cikin aljanna kuma ba sa neman wani wajen daban ko wani canji ko musaya cewa to kenan wannan ya nuna shi dan aljanna zuciyarsa ta canza daga rayuwa irin ta duniya shi dan adam a duniya ba wani abu da zai zamo dindindin har abada bai ji cewa yana bukatar canji ba haka ne ko ba haka bane yanzu duk yadda kake ganin motar alhaji wani ga ta nan dan kareriya ga ta nan in ji malamin mu rahab yake ta mai numfashi ya kamata to idan aka yi ce ana kuma shi da sai wanda ne ya ce shi ko dai ka ana sake masa fenti ko kaga sushin din gidan ba su yi komai ba amma dai sun gundare shi sun geshe shi saboda haka za a sake wasu idan wani abu ne kake ciyo da kullum duk da haɗin sa sai ka ji wannan abun gaskiya kana neman canji ina wahalallu banu isra'il wanda ake ba su almannu wa salwa suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid kullum sai dai a ci nama mai daɗi a sha zuma mu gaskiya mu mun gaji fada ula la rabbaka yukhrij al-nabatu min al-ard ka roka mana Allah mu noma muke so dan adam kenan in dadi yayi masa yawa yace Allah kashe ni saboda dadi ya masa yawa to su yan aljanna an cire masu wannan inda za a bar mu da yanayi irin na duniya wallahi aljannan ma idan tafiya ta tafi wani zai ce to ni dai Allah ko akwai wata aljanna dan canza mana to amma wannan tunanin na duniya ba shi ne ainihin na lahira ba shi za ka ce la ya bugun ana hiwala ba sa wato ainihin bukatar wani abu shi za ka ambaci khulud sun dawwama har abada ba za a ce can ya dan samu matsala a dawo a koma wancan bangaren a dan gyara wancan bangaren ba wannan gidan duniya ake samun wannan to sai yake cewa lahum ma yasha'una fiha suna da abin da suke so a ciki waladaina mazid kuma a wajen mako wani ƙari ya ce ziyadatun alama alimu wato ƙari akan abin da suka sani wa talabu da kuma abin da suka nema sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha hum ashaddu minhum بطشا فنقروا في البلاد عن المحيط القرآن كينان بشيرا ونذيرا القرآن yana kawo albishir kuma yana jan kunne yanzu an kawo bayanin aljanna kowa ya ji daɗi kowa ya sami ainihin kyakkyawan yanayi to kuma sai aka sake dawo da magana akan dai su mushrikan ƙurayshawa da masu sifa irin tasu. Allah ya ce wa kam ahlakna wannan kam ko dai ta zamo khabariya ko ta zamo isfamiya idan mun ce khabariya ce kenan wa kam ahlakna da yawa da yawa muka halakar min karnin daga tsare ku hum ashaddu minhum batashan wanda sun fi su tsananin ƙarfi fanaqabu fil biladi suka dunga wato ainihin kutsawa da kuma ainihin shiga a cikin garuruwa hal min mahis shin akwai wata mafaka ko wata magoya wannan aya wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ana tuna wa mushrikan qurayshawa waccan magana ta farkon sura kam ahlakana qablahum a abin nan alaki ta qaf wal qur'anul majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala kafiruna hadha shay'un ajib kaga suke ta shay'un ajib yaushe za a ce wani manzo dan cikin mu mana sun karyata to su sani kam ahlakana min ƙaryatin da yawa muka halakar da wasu garuruwa menene dalili ƙaryata manzanni to sai aka ce kam don a nuna alƙaryan nan ba guda ɗaya ba ce ba fakullan a hadna bi zambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha ومنهم من خسفنا به به الارض ومنهم من اغرقنا haka Allah ya jero yake ta fa kullan akhadna bi dhanbi dan a nuna ashe dalilin damƙasu shine zunubi domin ka kauce masa da kauce masa wato daga cikin hikimar alqur'ani in an ambaci akuba to sai ambaci dalili saboda me saboda ka kauce ma wannan kada kai ma ya faru gare ka abin da ya faru falasa ce fa kullan akhadna bi dhanbi dukkan alqaryatu da muka ambata mun damke su da laifukan su fa minhum man arsalna alaiha hasiban daga cikin su akwai wanda muka yi musu ruwan duwatsu irin suwa irin mutanen annabi lut ruwan duwatsu ba daɗi bawan Allah ko kai yanzu Allah ya kiyaye a ce ka ji ana ta jifar ka ta ko'ina duk inda ka shiga duwatsu ina za ka sa kanka to ballantana wancan duwatsun Allah ce mamdodin gasassu ne sun tafasa musawwamatan inda rabbik kuma dama akwai sunan kowa a jiki daga Allah subhanahu wataala ba wanda zai kauce wanda aka turo shi zuwa gare shi to Allah subhanahu wataala yace daga cikin su akwai wanda muka aiko masa da ainihin duwatsu suka ratattaka su suka farfasa su suka kashe su wa minhum daga cikin su man arsalna alaiha hasiban akwai wanda muka aiko wa ainihin tsawa amma akhadatu sayha afwan wanda ainihin tsawa ya zama ta kama shi irin samudawa fa akhadhatuhum as-sayha wata tsawa mai tsanani ta damke su fa asbahu fi diyarihim dafimin suka wayi gari a gugurfane a cikin gidajensu malamai suka ce yadda ka san dafaffan dankali ko gasasshen dankali da ka taba kawai sai jikin ya biyo ka sun narke sun tashi daga aiki ومنهم من خسفنا به الأرض da gaskin su akwai wanda muka nutse su a cikin ƙasa irin suwa irin su ƙarun inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim ya nuna dagawa ya nuna shan kanshi da nuna isa yace inna ma utitu ala ilmin indi kai Musa kana tayi mana wa'azi wan ba da haƙin Allah ai wannan da ilimi na na samu wannan ba wai haka nan da ka ba ilimi na ne kai ni ga wannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi fitowarsa a cikin ƙasaita da nuna kowa bai isa ba har ga magarin mutane masu ƙaramin imani suke cewa kai ta mu ina mu muke da abin da fir'auna yake da shi innahu lazu hazzin azim kai karuna yana da babban rabo to ƙarshe Allah ce fa khasafna bihi wa bidaril ardh muka nutsar da shi da gidansa aka yi ƙasa da su aka shafe ƙasa da su sannan wa minhum man aghraqana daga cikin su akwai wanda muka nutsar da su a cikin ruwa irin suwa kangararren bawa fir'auna yana cewa hadhihi lanharu tajri min tahti afala tubsirun baka ganin koramu suna gudana karkashin gine-ginen mu abinda yake nuna iko da isa ko ba ku gani ne to sai Allah ya gudanar da ƙoramar a kansa. Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da shi a cikin ruwa, ya sha ruwa ya yi tatul wanda yake cewa ana rabu kuma ala, ina allantaka Allah ya sha ruwa ya ƙoshi, kuma ba don ya zaɓa ba, aka ga allantaka ta zama ta ƙarya. To saboda haka shi ne irin waɗannan aka ce wa kam ahlaka na ƙablahun min ƙarni, da yawa da yawa muka halaka nan karnin mufuradi ne amma abinda ake nufi wato alƙaryatu wa kama halakana min alquruni min ba'dinu da yawa muka halakar da tsare ku kaga qurun wato tsariku ba ɗaya ba ba biyu ba a kawo su a ban ƙasa a aiko manzo da dokoki su sa ƙafa su shure su ma a shure su a yi gaba a aiko wancan manzo zuwa ga waccan al'umma ya zo da saƙon Allah su sa ƙafa su shure su ma a shure su a yi gaba inda muke a zaunen nan wallahi Allah shi ya san alƙarya nawa aka aka halakar Allah shi ya san tsare ko nawa suka zauna inda muka zauna ba su ba dalilinsu ba wata alama da sun da sun zauna nan kuma Allah yana nan shi ne a da shi ne a yanzu dokokinsa a wancan lokaci su ne dokokinsa a yanzu sunnarsa a wancan lokaci ita ce sunnarsa a yanzu in kai daidai kaga daidai in ka kangare wa daidai kaga ba daidai ba to shi yasa aka ce wa kam ahlakana in kaga dama ka ce kam ce isfamiya kenan yo so nawa muka halakar za su koma dai zuwa ga ainihin ma'ana daya min karnin daga ainihin tsaraiku hum ashaddu minhum batashan wanda sun fi su tsananin ƙarfi na faɗa a wasu haɗuwa har yanzu don Allah in kana so ka jaraba ka yi gogulin ɗin ka rubuta ƙaumu adin a yanzu a wayarka ka yi gogulin ɗin ƙaumu adin ko kuma wato a ƙabilatu ad ƙabilan adawa ka ga mutane wanda kai ka san waɗannan sun dama ka sun shanye ka ga sangalin hannun mutum zira'insa ya fi ka girma zira'in mutum na taɓa faɗa muku ƙila ma wasunku sun gani ƙoƙon kai ne na mutum ɗaya ya cika bayan a kori kura a kori kura bi aka maliha kan mutum ƙwayar idansa sai wajen mutum biyar su shiga su zauna kogon ido to wannan masu wannan tsananin ƙarfin wanda sun kai sun kawo har saboda isa suke ta man ashaddu minna quwwa kai kana ta mana maganan Allah Allah Allah wai wai kai mutsananin karfi ne ba eh suna ganin lissafin su ya cika ce ba wanda zai ija da su to Allah dan ya nuna basu isa ba ba mala'ikan da aka aiko iska wanda sai da ita zaka rayu eh ba wanda baka ganin kafarsa ko hannunsa ya zo ya jijjiga su ya ɗaga su ya damfara su ya karairaya su suka zama khabaru kana to saboda haka ashe kenan hum ashaddu min batashan sun fi su tsananin ƙarfi Allah subhanahu wataala yake cewa wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha suka kece ƙasa suka raya ƙasa sama da yadda ku kuke iya raya ta haka ake faɗa ma shawa. to wannan har yanzu irin yadda suka amfana da ƙasa suka faffasa duwatsu saboda ƙasaita dutse suke rarakewa su yi gida da shi watan hito na mayar jimali biyutan farihin ya zama suna rarake dutse su yi gida da shi watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun suna da kamfanoni na ji da fada kaman ba za su bar duniya ba almasani wato shine alifin kamfanoni ba yau aka fara kamfani ba suna da kamfanoni irin na wancan lokacin Allah ki ta la'allakum takhludun ma'ana ka'annakum kai ka ce ku dawwamammu ne ma'ana irin kamfanonin da suke yi kai ka ce ba za su mutu su tafi su bar su ba amma ina sai dai a baka labari an yi wata kabila wai ta samudawa wasu kabilu wai su adawa kuma dan Allah ya nuna mana da gaske ne Allah ya wanzar da su kaga abubuwa ake ta faɗa Qur'ani yana faɗa yanzu adawa shekara dubu nawa tsakanin mu da su Allah kada ya sani to amma Allah sai ya bar jikunkunan kasusuwan har yanzu ga sunan kai gogulin ka gani ga sunan al'umma ce Allah yayi dan adam ne zatin ginin jikinsa irin naka amma ƙarfin jikinsa ya fi naka irin masu isra'iliyat suna cewa amalikawa da aka tura mutanen annabi musa aka ce su je su yaƙe su kaga da aka tura ‘yan zuwa su gano menene suka ce inna fiha qauman jabbarin kai akwai waɗansu mutane masu tsananin ƙarfi to isra'iliya ta zaka je da ‘yan wa'azin turmi suke faɗa su ‘yan saƙon wani mutum ne kawai sai kwaso su a tafin hannu ciga wasu abubuwa kamar ‘yan adam a tafin hannunsa to kuma aka ce ku je ku yaƙe su kuma ba bindiga ba ce ba ba igwa ba ce ba takobi ne da kan sakali da kibiya to yanzu nawa zai hada ya murtsike shi kadai kaga suna da yawa to Allah ya ce hum ashaddu minhum batashan sun fi su tsananin karfi fanaqabu fil biladi wannan fanaqabu fil bilad malaman tafsiri sun yi mata fassara biyu ko dai fanakabu fil bilad wato sun aiwatar da ayyukansu a cikin gari sun fafare ƙasa sun fafare duwatsu ma'ana sun yi gine-gine na ƙasaita sun yi gonaki na alfarma wallahi idan ka ji abin da aka yi a wancan akwai wanda suke yin lambuna na musamman sai masu wani tsari wanda idan mutum yana cikin iya rayuwarsa bai san akwai rani ko damana ba kullum a cikin ni'ima suke to shine ma'anan fanaqabu fil bidad suka gina ƙasa suka fafare ƙasa suka yi kamfanoni suka yi gidaje suka yi gonaki suka yi abubuwa na more rayuwa wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu fanaqabu fil bilad lokacin da azabar Allah ta zo bayan sun gama kangara annan kuma sai suka dinga kokarin ketawa a guje suna shiga wannan garuruwa su fada nan su fada nan wannan zai daidai da fadin Allah subhanahu wataala falamma hasu ba'sana idahum minha yarqudun yayin da suka hango alaman akubar Allah sai suka fara fita a guje aka ce la tarkudu kada ku fita a guje warzu ila ma utriftum fihi wa masakinikum ku koma can dai inda kuka gwangwaje kuka ji dadi ku koma garuruwanku to ko dai in ma'ana ta farko ce sun yi duk abin da za su yi na kasaita to wannan kasaita ta sa sun dawwama halimin mahis sun samu wata mafaka sun samu maboya sun boye azabar Allah a'a to idan ma'ana ta biyu ce da suka kangare ma Allah suka fita a guje halimin mahis sun samu inda suka je suka boye kenan wannan aya tana nuna mana ma'ana biyu ko dai in kana da kuɗi da matsayi kana gwangwajewa da keta alfarman abubuwa to wannan jin daɗin ba zai dawamar da kai ba ka gama jin daɗin dai iyakar tika tika tik duk gona tana da kunyan ƙarshe ko kuma a'a kana ta yi Allah kangara ana ta yi maka wa'azi kana sabon Allah ka ki bari ko da akwai ko babu ma'ana ko da talauci ko da wadata to kuma sai ya zamo Allah ya danke ka da wata musiba fada can fada can to ba za ka samu tsira ba domin kai ka jawo kanka da kanka an nuna min lokaci za mu tsaya nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin wasu daga cikin tambayoyi wannan mai tambayar ta farko bayan yayi addu'a yace menene matsayin kuɗin da dillali yake karɓa bayan an yi ciniki wanda har ciniki na lalacewa idan ba a ba da la'ada ba wannan shi ne tambayarsa ta farko shi kalman dillali larabci ne sunansa addallal ma'ana mai yin jagora ko dai ya nemo wa mai kaya masayi ko ya nemo wa mai cigiyar abin siya abin siya mana kana da gida da kake so a sayar ka ce dalilin wanda zai siya ko kuma kana son gida area kaza ka ce wa dalali nemo maka wannan gida shi ne shi ne dallal to to idan yi maka wannan aikin ya halatta ka biya shi kuma ya halatta ma kafin yi aikin ku yarjejeniya cewa to inda nemo maka gidan zaka bani kaza in ka amince ya nemo maka to shikenan babu wata matsala zaka biya shi hakkin sai ya ci hani an mari'a to akwai kuma dillanci a bisa yaranmu wani mutum ne zai zo kaya ba nasa ba ya uwa ya makarbiya ya tsare duk cinikin da za a gabansa kuma in ya ga dama a yi cinikin in ya ji zai samu in ya ga dama ya bata ba kai mai kayan ka kira shi ba ba mai siya ya kira shi ba a'a kawai ne shiga shar ba shanu shi dan ban na iya ne bai yi aikin nemo mai siya ba bai yi aikin kawo kaya ba bai kode ba kuma ya araya yafa ya ce dole ne sai an biya shi to don Allah in zai yi adalci wannan kudin da ya ci na wani aikin ne aikin ka nemo mai siyan kaya ko kuma aikin ka kawo kaya kasuwa kai ma ka san ba ko daya to duk wanda bai yi aikin kawo kaya ba bai yi aikin nemo mai siya abin siya ba haka kawai zikau ka zo mutane suna so su yi ciniki tsakanina da mai kaya ko tsakanin mai saye da kaya na ya zama dole sai an baka wani abu to in ka ci wannan kuɗin ka ci kuɗin da bai halatta gare ka ba domin babu aikin da kai na a baka wannan kuɗin idan sun ji tausayinka masu kayan suka ga ka wani mabukaci ne bayan an gama ciniki aka ce to unguwan nan ka je ka dan shafiya wata to shikenan sai ka karba fa kulu hani an mari'a amma ba sharadi kai musu ba su suka ga dama ya kamata masu sana'an dillanci su fahimci wannan in kai aiki ka cancanci a biya ka na kawo mai siya ko kawo kayan siya amma dai wani mai kaya da wani mai saye suna cinikinsu ka zo kai tsallo kai tsalle ka diro ka ce sai an baka wani abu to ka nemi abin da ba haƙinka ba mai tambaya ta biyu ce yaya mutum zai kauce wa riya kaucewar ya shi ne kullum ka sa Allah a cikin zuciyarka kuma ka sani ɗan adam ba shi da lada ba shi da zunubi kuma ka sani cewa Allah subhanahu wata ala duk aikin da aka haɗa wani da shi to Allah baya karɓa wannan aikin idan kana sa wannan a zuciya insha Allah ta'ala za kaucewar ya tabaisa ta uku yace yaya matsayin sallar da limami yake yi wa mamu yake yi yake yi wa mamu babu natsuwa ko kaɗan a cikinta, sallar da babu natsuwa ba karɓaɓɓiya ba ce, wannan da nassin hadithi na mazu alaihissalam, kun sha jin hadithin almusiku salatahu, wani ne Allah ya masa gyaɗar dogo, ashe haka yake ta bubbuga sallar ƙoton kurciya, to wata ran Allah sai taimake shi sai ya makara, an kammala sallah mazu alaihissalam yana zaune. sai ya sallama ga manzo alaihi salam ko ko kafin sallama sai ya je ya bubbuga sallar sallan nan kotan kurciya sai zo ya sallama ga manzo alaihi salam sai manzon Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli bai ce sallar kama ba ta yi ba sai ce ba kai salla ba yayi kabbara yayi ruku'u yayi sujuda sai dai ba nutsuwa sai aka ce kwata-kwata bai yi sallah ba ya je ya sake irin wannan sallah ya dawo manzo Allah da ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba a karo na biyu ko na uku ko abin da ya kama da haka ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi la usinu ghayraha ina rantsuwa da wanda ya koka da gaskiya ba iya wata sallah ba sai wannan to sai manzo Allah ya koya musu sallah tun daga farko har zuwa ƙarshe to shi yasa malamai suka sa at-tuma'anina natsuwa a cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunin sallah kun ga a cikin wancan hadisi ya ce irka hata ta tsoma inna raki'an ka yi ruku'u sai ka nutsu a cikin wannan ruku'u sannan ka ɗago sai ka nutsu ka kai goshi sai ka nutsu shi yasa malamai suka ce ƙarancin nutsuwa a ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim so uku ko baka furta ta ba in kai duki yadda a iya furta wannan wannan shine ƙarancin nutsuwa in ka kai goshi karancin natsuwa in ka yi sujuda a ce subhana rabbiyal a'la so uku ko da ba a furta ba to amma a ce an yi doki yadda ba a faɗi abin da ya kai subhana rabbiyal azim uku ba kila ma ka ce biyu ko ɗaya wato za ka sha mamaki a cikin wannan wata na ramadan za ka yi mamakin tarawihi a can baya dai ban san yanzu ba har suna ke masallatai akwai fijo akwai ɗan kabo akwai wane ne haka za ka ji wai saboda gudun limamin yana ta sami allahu kafin ku ɗago ya tafi ya kai goshi kafin ku kai goshi ya ɗago haka za a dinga wannan sharuwan tsuntsayen to wannan motsa jiki ake gaskiya ba sallah ba yau motsa jiki ne ba sallah ba allah kiyaye wannan ya ce menene hukuncin wanda ya aikata luwaɗi a addinin musulunci malam dan Allah a ƙara faɗakarwa akan wannan mummunan aiki don wallahi malam yanzu a halin da muke ciki wannan mummunan ɗabi'ar ita ce take ta yaɗuwa a cikin al'umma Allah Ubangiji ya kawo mana agajinsa akan wannan musiba. neman maza a billahi wannan yana daga cikin mummunan abin da ɗan adam zai yi kun ga annabi lutu abin da yake ce mutanensa ma sabaka kun biha min ahadi min al'alami ba wani a cikin ‘yan adam namiji nemi namiji in ba wannan mutanen ba malamai ta gama lalacewa ta ɗan adam sannan ya yadda da wannan domin hatta dabbobi za ka ga namiji mace ke bi dabba ne to shi yasa hadifi bai toka ce wanda ya yi aure da wanda bai yi aure ba abinda hadifi ya ce idan wajattun man ya amalu amala ƙaumin du'in faƙatul fa'ila wani fa'ula bihi in kun samu wanda suke wannan mummunan aikin da wanda ya yi da wanda aka yi da shi a kashe su wannan ittifaƙin sahabai babu wani sahabi da ya tafi akan cewa ba za a kashe wanda ya luwaɗi ba inda sahabai suka yi sabani ya kisan zai kasance wasu suka ce a yi musu irin a kuma mutanen annabi lotu a samu waje mafi tsawo a gari daga can sai a wurwuro su kuma a biyo su da ruwan duwatsu wasu suka ce a'a a fille kansa da takobi wasu suka ce a'a a luma masa mashi wasu suka ce a'a aje shi ai ta jifa har sai ya mutu amma ba wanda ya sabani cewa a kashe su idan muka duba zina duk da muninta in saurayi ne bai taba aure ba ba za a kashe shi ba za a yi masa bulala ɗari in macen ba taba aure ba bulala ɗari to amma shi mai luwaɗe aka ce a kashe shi ko saurayi ne ko ya taba aure ko budurwa ce abin nan wato tunda ba ya namiji da namiji ne ba kowannen su da wanda ya da wanda aka yi da shi ko sun yi aure ko ba su aure ba a kashe su sannan daga cikin musibin wannan abin masana suna cewa shi wanda ake yi da shi to dubarar salala cewa take yi domin daga cikin ni'ima da Allah ya wa dan adam matsugunar mutum sai aka yi mata wani yanayi kamar sufurin sufurin za ka ga wani abu ne a nan naɗe ma'ana sai idan ka so za ka yi buƙatar sannan ta fito idan baka so ka yi ba ba za ta fito ba idan ka ga mutum yana tafiya ba haya yana zuba to ba shi da lafiya dubararsa ta samu ainihin matsala to amma duk mutumin da ake luwaɗi da shi to zai zama wancan abin mai kamar sufurin ya warware sai zan ba control kawai ƙazanta kullum za ta dinga fitowa tare da mutum wani yazubilla wato idan ka karanta munanan abubuwa da wannan abin ke haifarwa kare ba ya ce ba wasu daga cikin abin da ya sa suke wannan an yi masu roman kunna cewa idan ka bi namiji ɗan uwanka to duk abin da za ku fafata da namiji sai ka kai shi ƙarshe yadda ka danne wancan namijin to za ka danne mazaje a wajen duk wata bukata taka. wani kuɗi yake so wani sarauta wani mulki wani ɗaukaka wani shi kawai a san da shi a rayuwa ya yi fice to sai a zo a kitsa masa wannan mummunan abu to lallai mu sani wannan hatsari ne a wajen mai yi da wanda ake da shi sannan mai yin yana kamuwa da cututtuka da ba za su magantu ba domin kun ga daga cikin abin da likitoci suke cewa idan ka ji ba haya da ba haya da bawali kada kai kokarin matsaye su idan kana jin su domin fitarsu wata cuta take fita daga jikin ɗan adam ko rihi inda kana da yadda za ka yi wannan uku kada ka dinga matse su to ita dubura ɗan adam akwai cututtuka a cikinta fitowar ba ya yake fito da wannan cututtukan to duk wanda yake wannan mu'amalar to sai wannan cututtukan su dinga shiga ta mafitsararsa a hankali a hankali ba rana ɗaya ba har su kai wasu cututtuka wanda ba za su magantu ba su taru a gun wannan ɗan adam duk asibitin da za ka je wallahi ka tashi daga aiki sai dai wani ba kai ba sannan ga zunubi da akuba take jiran ka a wajen Allah Allah ka tsare mu za mu karanta tambaya ɗaya mu kyale sauran sai Allah ya kai mu gobe don Allah abin da nake so ku dinga rubuta date a wajen tambayoyi hikimar shi ne ko da sun cakuɗe to za mu dinga la'akari da wanda suka riga rubutowa insha Allah. Ya ce menene hukuncin shiga masallaci menene hukuncin masu shiga masallaci su tarar da wasu suna tilawa sai su kuma su kunna waya suna karatu ko wa'azi su ƙure bolum ɗin, shin hakan daidai ne ko akasin haka? Mun sha faɗar irin wannan abubuwa. Manzo Sallallahu akwai lokacin da ya shigo masallaci, sahabbai suna na filfilu, musamman da dare, wannan suna karatu, wannan suna karatu suna bayyanawa. Sai manzo Allah ya ce, kada sashe ku su bayyana wa sashe alkur'ani domin kai kana ɗagawa ni ina ɗagawa duk sai mu rikirkice in na haddace ƙur'ani gaba ɗaya kai ma ka haddace to ƙarshe abin da kake kantawa sai ya fizge ni na koma karatunka kai ma kuma abin da ke kantawa ya fizge ka koma karatuna aƙalla ka rasa wa mutum cikakken tunani to manzala sai ya hana sahabbai su yi wannan ibn mas'ud ma yana cewa akwai wata rana manzo Allah yana itikafi sai da ko ibn mas'ud ko wanda daga cikin sahabbai ya ce manzala na itikafi an ɗan saki labule haka sai ya ji sahabbai suna ta karatu ana ta ɗagawa salloli suke yi suna ta ɗagawa sai manzan Allah ya yi labule sai leko sai ce kada sashe su cutar da sashe ruba wannan kalmar kada sashe su cutar da sashe ƙur'ani suke karanta ba kiɗa suke yi ba me ake nufi da wannan ɗaga muryar zai iya cutar da wani to shi ya sanya mun sha faɗa ba sau ɗaya ba musamman irin wannan lokacin akwai ladanin da zai zo ya kira sallah misali tun ƙarfe hudu yanzu sahur biyar da wasu mintuna ma misali akwai fitowar alfijiri biyar da minti ashirin da wani abu to wani sai ya kira sallah ƙarfe hudu sai sa kaset ko ya sa kira'a ko ya sa wa'azi wai shi yana zaton yi abin kirki kuma wallahi wallahi wallahi zunubi kake ɗauka ba aikin lada kake ba kana tsammani kai ka sa karatun ƙur'ani kai kuma haramun kake yi don za ka tashi wani bacci ba lokacin da yake so ya tashi ba kuma yana da haƙƙin ya bacci a lokacin wani yana so ya yi bacci ba shi da lafiya tun farkon dare bai samu ya bacci ba sai ƙarshen dare zai fara bacci sai ka kunna masa kaset karki sa masa lissafi wani kuma ɗalibi ne yana so ya yi muraja'a ya muzakara gobe jarabawa yana kusa da kai ka kunna masa kaset ka rikirkita masa tunani bai fahimta komai wani kuma kiyamun laili yake sai ya zamo ka bude masa kasa biyu rikita masa lissafi ba ku shu'i ba ta dabburi a cikin karatun da yake to wannan abin haramun ne haramun ne haramun ne ibn al-jawzi rahimahullah a cikin littafin talbis iblis ibn al-jawzi ya rasu 597 yanzu sama da shekara 800 da rasuwarsa ya ce akwai wasu bidi'o'i na ladanan lokacinmu sama da shekara 800 ake wannan maganar ya ce sai lada ne hau kan hasumiyar masallaci ya kira sallah kuma sai ya ta wasu salatoci da wasu azkar shi bai samu lada ba kuma bai bari mutane sun yi bacci ba ba lasifika a lokacin to ina ga yanzu shi yasa muka sha faɗa hatta tahajjudi na masallatai a dunga sassauta lasifika iya bukata domin sallar tahajjudi ba wajiba bace in baka yi baka samu laifi ba wajiba bace ba aikin lada ne in kai ka samu lada to a wajen aikin da ba wajibi ba to kuma kada ka aikata haram domin shi wanda bai yi ra'ayin zuwa ba yana da alfarma yayi bacci ko ba musulmi bane bai ka hana shi bacci a wajen lokacin ka shiga rayuwarsa saboda haka ya kamata mu dunga kiyaye irin wannan ƴan uwanmu alaran momi masu musaffa don Allah ku dunga yin ƙasa-ƙasa da lasifika ku kaɗai ku ji kayanku kada ku yi la'akari da cewa ƙur'ani kuke karantawa eh ƙur'ani aikin lada ne amma kuma in ka cuci wani ciko zai iya biyo gyartai a yi ƙasa-ƙasa yadda za ku ji kayanku da kanku ina fata mu kiyaye irin wannan abubuwan mu dun mun yi wannan abubuwan alhamdulillah kuma nasallah an yi afuwa amma salaf eh musamman ma tun da ƴan matasa ne a wancan lokaci dai eh saboda haka dai ba mu yi zaton cewa akwai matsala ba da ka hana mutum bacci mu muna ganin yanzu dan an karanta Qur'ani an hana ka bacci to sai me to ashe gaskiya laifi ne sai daga baya muka gane Allah ka yafe mana to za mu takaita anan Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon nisanta sa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe akwai ƴan uwa da yawa marasa lafiya sun turo neman addu'a a wajen ku muna yi masu addu'a Allah ya tashi kafadun su Allah shi yaye masu damuwa Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya dukkan musulmi marasa lafiya na gidaje da na asibitoci Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya Allah duk wasu fitintinu da suke damu mu Allah ka magance mana su ya Allah duk wasu matsaloli da suka sha kanmu Allah ka fi karfin su Allah ka magance mana su ya Allah ka inganta shugabancin wannan kasa ta mu ya Allah ka inganta shugabancin kasar mu Allah ka azurta mu da kyakkyawan shugabanci na gaskiya da cika alƙawari da rike amana Allah ka nemi tabu da nagartattun shugabanni inda shugabannin mu suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda su kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah bayinka da suke hannun ‘yan ta'adda maza da mata Allah ka kubuto da su, Allah ka yaye masu damuwa da baƙin ciki da zama na ɗarɗar da tashin hankali, Allah ka tausaya masu ka ba su kyakkyawan yanayi, mu kuma Allah ka ba mu kariya dare da rana a koyaushe a gida da waje, Allah ka nan faɗawa a cikin ainihin hannayen waɗannan miyagu, Allah ka ba mu kariya. Musulmi da suke da ainihin buƙatoci na alkhairi Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana gabaki ɗaya. wanda suke da cancantar ciyarwa gaba ayyuka Allah ka ba da ikon ciyar da su a gaba wanda suke da haƙoƙi sun makale Allah ka fitar musu da haƙoƙinsu ‘yan uwan Falasɗinawa Allah ka ɗauke zaluncin da ake masu Allah ka gafarta ma wanda suka rasu daga cikinsu Allah ka ba su rinjaye akan magautansu ƙasashen da suke zaluntar su Allah ka ɗauki matakin da ya dace a kansu Allah ka ɗora musibu a kansu wanda zai shagaltar da su daga cutar da bayinka Allah ka kiyaye mu daga sharrinsu ya Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi ya Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi ya Allah wanda suke wa musulunci zagon ƙasa Allah ka karye lagos a ko'ina suke ya Allah masu ajanda ta cutar da musulunci da musulmi Allah ka mai da musiba su a kansu ya Allah duk wanda suke yin wata makarkashiya ga musulunci da musulmi Allah addinin nan naka ne kai ka ce ai wannan addini musulmi kuma saboda kai suke yi Allah Allah ka ba su kariya a koyaushe Allah ka ɗora musulmi akan magautansu maƙiyansu duk wani shiri na cutar da musulmi Allah ka rusa shi kamar da makirci akan masu shirya shi Allah ka shiryar da masu shiryawa a cikin masu shirya wannan makirci Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka azurta mu da ikhlasi a cikin ayyuka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين